أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا بسم الله الرحمن الرحيم aya ya zo da mu inda Allah ya sake kasa mutane biyu kamar yadda kafirai da kansu suka kasa subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin masu imani yadda za su za bakin Allah su je su anshi sakamako da bayawa da rahama da falalarsa wa nasuqul mujrimin a lokaci guda kuma za mu kada mu kora mujrimai kaga kora su ba a yi wanda zai kora baya yake da bulala da an ce kora jakin nan ba ka shiga gaban jaki sai dai bayan bayansa kuma kalman korawa yana nuna da tsawatawa da bugu sai ta su mujirmai haka ake kora su ake an gaza su ake tallafa su Allah ya sa mala'ikun azaba su kai su jahannama to shine ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mana fada mu kiyayi bid'a sahabbai muminai tsananin tashin alkiyama za su tashi gumal muhajjalin min asarin wudu kamar yadda ya inganta a hadisi za a tashi da danda fuskanka hannayenka sawunka duk wata gaban alola za ta tashi tana walƙiya tana kyalli yau mata buyar wujuhun wata suwar wujuhun to anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai gane almajiransa ko sahabbansa to a cikin masu wannan alama zai ga ana kada wasu ana kora su zuwa jahannama sallallahu alaihi wasallam zai ce haula'i ashabi haula'i ashabi da'uhum aina tadhhabuna bihim فتقول الملائكة يا رسول الله إنهم ليسوا بأصحابك

suka canza addini suka musanya suka jirkita suka shigar da bid'o'i suka bar sunna daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace ayi ne ta ane ta anisan ta wanda ya canza addini ya musanya addini daga rahman Allah shi yasa kaga mai misala yake cewa wayu yuzadu kullu man baddala wa in ka karanta eh, badin mata ataqiduhul qulubu na mai risala farkonsa ce ana fatattakar duk wanda ya canza addini ya musanya addini shi yasa malam kake yayi bid'a sako ya fi sauki akan bid'a domin bid'a annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya ce wanda yayi ana watso masa kayan tsiyarsa ne man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun dan bid'a yana daukan addini yake yi ba wanda zai sha giya a jama'an musulmi ya ce ya yi addini sai dai ya ce Allah na tuba ba wanda zai zina a jama'an musulmi ya ce ya yi addini ya san bai yi daidai ba illa kawai ya bi son zuciyarsa da sauran laifuffuka dan bid'a kuwa yana da yana ƙara ta'ammuki ne fi bid'atihi yana ganin ya ci kowa ma addini dan bid'a yana ƙara wani abu ne a addini yana tuhumar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya rage wa in ma bai kawo daidai ba mai sabo kuwa ya san cewa eh annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da wannan umarni ya isar da wannan umarni illa dai ni na yi taurin kai na yaƙi ko ya hana wannan umarni ya tsawata akan wannan hani sai dai ni na bi son zuciya na aikata saboda haka na bainal fasiki wal mubtadi' akwai manya-manyan bambance-bambance tsakanin fasiki da dan bid'a wancan dan bid'a ya tsere mashi fintin kau wajen banna dan ya ka Allah ka raba mu da bid'a ka raba mu da fasikanci ka aza mu akan da'a wannan suqul mujrimina ila jahannama wurga za mu kada mujrimai zuwa wutar jahannama ba sauki wurda suna masu tsananin jin kishi za su je suna zaton wani tabki ne kenan fa'awa dahum ko kuma eh, kada dama mun bayanin kalman wur a lokacin da ya gabata yau kwana biyu ko uku ba muka ce yana da ma'anar wanda ya zo bakin ruwa tabki ne miji ya ce ko menene fa arsalu waridahum fa ajla dawlwa qala ya bushra hadha gulam fa alqa asruhu bida'a kenan suna zaton ishin da suke yi wancan gwabkeken ramin kila su samu abin sha in jahannama ce akwai abin sha sai dai kuma hamimun ne hamimun ne idan an zo da su bakin jahannama ba cewa ake ku shiga ba ɗiban su ake a wat ke sa ta'ala ce iza ulku fiha sami'u laha shaqiqa وهي تفور تكاد تميز من الغيب lokacin da za a jefa su a watsa su ciki za su ji tana gunji kamar kukan jaki fushi tana tumbatsa ta kosa talakwa na annu sai sa in aka jefa su mala'iku su ce alam ya atikum nabir kuko ya aka yi da annabi da littafi manzo bai zo muku bane ne قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا هذه sakamako to waɗannan sun ƙaryata manzo kamar yadda muka ambata baya shi sa su ma za a kai su a watsa a jahannama kamar yadda muke bayani yanzu ya Allah muna roƙonka ya Allah daidai da ƙibtawan ido kada ka sa akwai rabo na jahannama a jikunanmu rabbana innaka man tudkhilana nar faqad akhzaytahu wa ma lizalimin min ansar Allah ka kare mu la yamlikuna shafa'a la yamlikuna shafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahman illa إلا من اتخذ عند الرحمن أحدا وأنا duniya suna ganin suna da abubuwan da za su kakkama wani yana ganin gunke shi wani yana ganin shehun shi wani yana ganin ko ta halin tsaka yadda ya ji daɗi a duniya sai ya ji a lahira yadda ya samu daidai a duniya zai samu wanda ya fi shi a lahira subhanahu wata'ala ya ce a lahira ta masu imani da aiki na kwarai ne a haɗa musu da falalan Allah la na shafa'a biyan da suka so su samu ceto ko a cece su a ba su ceto ba ma su su mallaka ba ba zai yi ba ya za a yi su mallaki ceto manzan da zai shawo inda hu illa bi izini ba wanda ya isa ya yi ceto gaba ga Allah sai da izinin Allah to Allah kuma yana ba da ceto ga annabawansa shugabansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ake ba a shafa'atul kubra sannan idan Allah ya so cikin sansa yana iya ba mumini ceto ya ceci wanda yake so shi yasa ke illa bi iznihi ba wanda ya isa ya ceci wani gaba ga Allah sai da izinin Allah sai da yardan Allah kenan in zaka nemi ceto a gunwa zaka nema Allahu jalla jalaluhu ka je gun mai gari ne kana so ka kai kukanka kana jin yunwa gida ba abinci kana neman buhun hatsin da za ka yi samu da shi sai ka dobi dogari a can gefe sai ka ce yalla bai a taimaka min da mene da buhun hatsi dogani in ka yi shi nan, in ba ka yi ba yadda za a yi a yi mai gani kuma na ji za ka tashi da buhun hatsi za ka sha duka shi dogarin ma kafin a ce fyaɗe shi shi ne zai fushi da fushin wani ya make ka ya ce ka zo walakanci ne ka zo tozaki ne Ka shi ɗan talakawa bam saboda kalmomin da ka faɗi a gaban mai gari na walakanci ne bai cancanta da shi ba sai dai mai gari ya nuni a baka to wanda zai baka za ka roƙa ba wanda za a ce ya baka ba don ka nemi abu a wajen da babu to za ka tashi babu ana neman abu a wajen mai akwai ne to daga nan kuma sai ka samu kai ma ka zan mai akwai sai sa ta'ala ya ce la yamlikuna shafa'a za ku shiga wuta da suna riya za a cece ku su ma za su ceto to ba su mallakan wannan fama nami min shafi'ina wala sadiqin hamim kamar yadda wata aya take nunawa za su yi kuka a cikin azabar Allah su ce gashi ba mu da maceta ba mu da wani aboki amini na kud da kud wanda zai tsare mu ya kare mu barin wannan bala'i da fitinan da muka tsanci kanmu a ciki ina za ku samu ai kun saki dinki ne illa man ittakhadha inda rahmani ahada sai wanda ya riki wani alkawali na musamman daga wajen Allah mai rahama kaje da kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kuma da dukkan ma'anarta yau la yanfa'u malu wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim ko da ka faɗi kariya amma kana haɗawa da boka kana haɗawa da tsafi kana haɗawa da shirka kana haɗawa da kiran wani ya baka lafiya ko dukiya ko ya tsare kabarin barin fitina a baka je da kalbin salimin ba tsaba tauhidi za kama Allah da shi sai ya sa a cece ka idan kai ma cikakken mumini ne tsaba hasana ɗinka ya bunƙasa har ka kai martaba na kana da aiki mai kyan gaske ka kai martaba ta muhusini in Allah ya ga dama yana iya baka ceto amma da ni da kai duk ba mu da ikon mu cewa ne mai ceto in ba wanda Allah ta'ala ya tabbatar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda lokacin da kowa ke nafi nafi a je ga wannan annabi ya ce a'a ta fi karfi na ni ma ina tunanin nayi kaza ban san yadda zan kare ba ko yadda za mu kare ba a je ga wannan ya ce a je gun wannan a je ga wannan a je ce a je gun wannan har a karke a ce a koma ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ana laha ana laha sallallahu alaihi wasallam amma ni da kai kowa bai san ma matsayin shi ba tukuna ya Allah ka samu a matsayi mafi kyau ka yafe mana mu da munanan ayyukanmu ka gafata mana dukkan abin da ya gabata ka sanya mu ya fi mu kyau mu game da rahamarka ya sa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah subhanahu wa ta'ala yakan ce ranar tashin kiyama man kana lahu inda Allahi ahadun falyakum qalu ya aba abdurrahman فعلمنا قال قولوا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا ألا تكلني إلى عملي يقربني من الشر ويباعدني من الخير وإني لا أثق إلا برحمتك فاجعل لي عندك أحدا تؤديه إلي يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إمام السيوطي يا أم بسوانا إمام الحاكم يا رويتو شيء صحيحي نه ما لم يدد ما رويتو والله تعالى أعلم وترانا كاشم القيامة سوى إلا من اتخذ عند الرحمن أحدا يكي wani alkawali ne bayi suke amsa daga wajen Allah subhanahu Ta'ala. Allah ta'ala zai ce ranar tashin alkiyama wanda ke da alkawalin nan tsakanina da shi ya miƙe Allahu akbar mai ruwayan kai suka ce masa ya aba abdurrahman ga ya mana me za mu ce me za mu yi me za mu tsare ce ku ce Allahumma fatiha samawati wal ardi ya Allah wanda ka kage halittan samai da kasai alimul ghaibi wa shahada masanin boye da sarari fa inni ahadu ilaika ina maka alkawali fi hadhihi al hayati dunya a wannan rayuwa ta mu ta duniya Allah ka kilmi ila amalin kada ka sanya ni ka banni da wani aiki yuka rubuni min sharri wanda zai kusanta ni da sharri sharri iyakan sharri shirka sannan waɗanda suke rufa mata baya fasikanci bid'o'i da sauransu wa yubaidini min alkhair Allah karkasa ni akan wani aiki wanda zai nisanta ni barin alkhair wa inni la asuku illa bi rahmatika bana samun natsuwa da aminci in ba da rahamaka ba faja'alli min indaka ahada Allah ka sanya mani wani alkawali na musamman to addihi ilayya wanda zaka bani wannan alkawalin wato ka cika min wannan alkawali ila yawmil qiyamati har zuwa ranar tashin alkiyama innaka la tukhliful mi'ad Allah kai kadai ne baka saba ma alkawali Allah ka aminta da mu saboda haka malam abin da zaka yi ka samu ahada cikakken imani da Allah da fatattakan shirka ba ta da kaɗan sannan kai zami ga abin da Allah ya ce ka yi sannan ka nisanci abin da Allah ya hana ka sannan ka tsara da fada'ilul abin abinda ake nufi da fada'ilul a'mal Allah ya ce mu yi sallah guda biyar maktuba to akwai wakil akwai nawafil a akwai kuma waɗanda suke ba haka ba ka tashi kawai kai sallan wadha da rana tsaka salatul awabina lokacin da mutane suke shagalin neman kuɗi kai kana salla. ka tashi lokacin da bacci ke da daɗi cikin tsakiyar dare kai kana wa sallu bil laili wan nasu niyamun tadkhuluna al-jannata bi salami kaman yadda yazo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ka shiga cikin bayin da Allah ya yabe su a cikin alqur'ani إن المتقين في جنات وعيون آخذين فيما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك مهقنين كانوا قليلا من الليل ما يهجؤون وبالأسهار هم يستبكرون وفي أموالهم حق للسائل والمحرون فإن كذا هكا أنا فاتا فأولا إيسي باكا جرانكي ana fata eh Allah ya ce masu takawa suna cikin gidajen aljanna da ni'imomi da idan jina ruwa da abubuwan sha daban-daban yana bulbulowa ga tafsin shi nan nasu ne sai yadda suke so su yi amfani da shi me yasa ke kaɗan suke bakin dare suna ta bautan Allah suna sallahuli suna nafilfili suna aikata alkhairi suna karatun qur'ani suna ambatan Allah suna salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jama'a musulmi kaga saboda kin Allah ko kullun ana jin irin wannan bayani wai sai a ce an yi zala ai bai san annabi baya salatin manzon Allah sallallahu da ka ce ba ma san tarika da sai mu ce kai daidai da ka ce ba ma son salatul fati sai mu ce ba kai kuskure ba kuma ba muna ƙi don muna ƙin su ba ne muna ƙi don abin da aka faɗi cikinsu na aƙida ne amma rashin adalci sannan kuma muna cewa a yi waɗannan ayyuka a kiyaye waɗannan ayyuka a tsara waɗannan ayyuka aina amanatul ilmiya ya wajaba malami in dai malami ne ya san yana zan yana da amana ta ilimi kada ka yi kage ba sai ka yi kage za ka sai da hajarka ba ka faɗi gaskiya ka faɗi gaskiya mu ba mu ce zikiri ba kyau ba amma mun ce mu yadda annabi a yadda annabi yayi ne idan kai yanda wani ya baka ya baka falala to tashi kake yi ba ta Allah ba abinda muka ce kenan abinda muka ce kenan saboda haka uh, annabi sallallahu alaihi wasallam uh, yake haka suke uh, wasallu bil laili wan nasu yamun tadkhuluna aljannata bi salami ku yi sallan dare ku yi tsayuwan dare lokacin da mutane ke baki za ku shiga aljanna salim ali to Allah subhanahu wata'ala yake wa dil ashabuhum yasrifuna bayan sun kwana sallah kuma goshin asuba irin lokacin da muke sahud din nan sai su zauna su ta istighfari su ta istighfari ko Allah ya ansa ko mun yi ba daidai ba ko mun yi farafarai sai kuma tuba sai tuba sannan amma wasi amwalin hakul lisa'ili wal maharum sannan a dukiyarsu akwai wani abu da suka keɓe suka ce wannan fasanta din za mu ci yadda mabukaci ne bayan zakka abinda ya sa na kawo ayat kenan wato ƙari akan dole yana daga darajan bawa zuwa martaban muhsini ihsani kayi dole kuma kayi nafilfili ta tadawuri Allah sai ya ƙara daga ka ya dada bunƙasa imaninka ya dada nisanta ka da jahannama da dukkan abin da yake fushi ne daga wajensa ya Allah ka azurta mu da wannan baiwa shiga gaba وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا انا daga cikin danya danyan maganan wadanda ba fi imani da Allah ba وقالوا suka ce اتخذ الرحمن ولدا الله mai rahma yana da abinda ya haifa لا اله الا الله بئس كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا تر الله ودي da wannan kalma da ke fita a bakin su ƙarya ne ƙarya ne ba gaskiya a ciki shi yasa Allah subhanahu wataala da yake shi alqur'ani yakan gajiyar da wanda duke ta hadi da shi sai yace arrahmanu eh wa qalu tahaba arrahmanu walada sai amfani da bai ce wa qalu tahaba Allahu walada ba a'a ittakhadha arrahmanu walada saboda Allah mai rahama ne mai jin kai ne mai kyautatawa ne mai yawan falala ne idan ka ce yana da 'ya'ya ko yana ya haifi 'ya'ya duk lokacin da aka saba matsansa ko aka yi masa ba daidai ba mai zai biyo baya sufan nan ta rahama sai ta gushe kana ganin mutum a tsakar gida zai ji ihun ɗansa a waje daga jerin wando da 'yan singile ya fito a guje kuma ta ba fa adamu kuma ta ba fa. wani lokaci zai ce baban su kalla ka san yanzu an lalace wani babanka ba babanka ba ne saboda lalacewa wai baban su kalla mu ba baban shi ba shi kuma sai ya dubi wani shi ne fa uwa ɗaya ba ɗaya gaskiya fa ya kamata a jetta rayuwar nan a ce yaro an hana shi tiket a gaban yaron fa ka nuna shi ba uba ba ne, ba uba ba ne. kai Allah ya ji ɗan yayanmu har da kakanninmu wallahi ba su da rabin ilimin da ake da shi yanzu amma suna da aiki ba yadda za a yi kai ɗana wani abu naka ya taso ka dunkaro ne baka isa ba ce ba ka da uba ne haka bada zai maka wani ya babbake ka ya babbanke ka ya daddoke ka ba ka da uba ne za ka zo waje na ku duba ku gani a lokacin sai aka samu cikakken zumunci wanda Allah na san a haɗa kuma mai yanke ta ana yanke shi daga rahaman Allah ya in ta taso za ta yi aure ba a neman aurenta wajen wanda ya haife ta sai wa ko kani ko wani daga cikin dangi in ma babu amma yanzu a titi sai ku kulla aure da turistin da zai aure yaka a titi mun fahimci sunna haka ga fahimtar sunna wancan kuma bid'a ce me hikiman haka na ɗaya dai na ambaci zumunci ɗaya kenan na biyu ba ka da garancin za ka kai gobe in ka nuna ma 'ya'yanka kai ne kawai ubansu kai ne kake da ikon ka hukunta su to yau Allah na iya an san ka ba wanda zai gaya musu su ba wanda zai gaya musu su ji kana da rai ba su ji ba balantana ba ka sa'annan kuma in har ka ce kai ne uban to gunwa za ka aini ne uban eh kai ne uban tabbas kuma shi ya zo ya nema ka bashi ta ga gobe sai ya mata dukan tsiya ya ce tarjiyar wanki saboda bai ɗauke ta da daraja ba shi ya zo kamar zai sai riga ya same ka da ita kuka yi ciniki ka sayar mashi amma da ya san ba za a ba shi ba sai iyayensa sun zo kowan uban ko kanin uban ko wani muhimmi a cikin dangi in bai zo ba ba za a ba shi ba me wannan yake koya mana dole ya rike abin nan da daraja na farko saboda in yi abin tsiya dama dai society ba za ta ba shi ba kai tsaye sai ya bi ta hannun manya manya suna da dama kenan su ce a kul in ɗan rigima ya taso ana gaya musu za su kira shi su ce a kul kuma ya ji idan ya ƙi ji wajen ya dawo ya ce bari in sa ku a gaba sai ka ce a sai dai ka zauna ba matar ashe akwai maslahan mu ma a ciki bayan kasancewa maslahan ma'auran ko 'ya'yan kowa ne ne ma su Allah yana son mene zai da shi dai ba gajiyayye ba ne balantana ya ce tsoho ya ce ya tsufa yana neman mataimaki kamar yadda muke gani yanzu da ce ai dan gata ne ƴaƴansa zara ka je kauye ka ga wani da shekarun shi lafiyayyu amma sai a ce baba zauna gaskiya baba ba za ka gonan nan ba su je su gyatta mashi gona kuma su je su yi ƙwadago su kama shi kuɗi a rankacin haihuwa a sarkacin haihuwa haka za ka je na cewa ko suna cin albarkacin haihuwa ne to Allah yana da bukata ne to akan me zai ne da sannan na daga cikin manufofin da wani bai son ya yanke so yake ya bar baya a ce dai ga 'ya'yan shiga jikoki ko ba haka bane ke sa ka ga mutum ga kuɗi yayi suna a duniya ga mulki yayi suna a duniya amma tashin hankalinsa bai taɓa haihuwa ba sai ji da kuɗin da mulkin kamar ba amfani duk fa abin da yake so ƴaƴan mutane za su yi mashi fiye da ƴaƴansa amma sai ji duk ba amfani so me kake so in daukan ka auya kake so akwai masu dauka dan ka ko ba zai dauke ka auya ba wani dan ma dai kawai sai dai ya ce ya sha ya faki idan ka ya dubi ya dubi dubu dari wallahi kuma wai kana kallon shi kana jin daɗi kana malam mamman malam mamman galibi in ka duba wahalar da iyayen suke yi galibi ban ce duka ba to kanka zan cikin su wahalar da iyayen suke yi amma dai ana nan ana son su ya zama tsabiriyun tsabiriyun to Allah menene nashi me yake da bukata akan wannan sannan na daga cikin abin da yasa ake bukatan da in ka mutu ka banna da ne maka du'a kamar yadda hadisi ya tabbata to Allah ne yake bukata hajjar zai bar wani ya miki da ai shine mai baya ba wai ka ake nema subhanahu wata'ala to kaga wannan yana daga cikin wautan waɗanda ba su imani ba kuma a yaushe suka ce ya da ai wannan ana magana ne da yahudawa da nasara da mushrikan maka yahudawa sun ce uzairu dan Allah ne eh nasara sun ce isa dan Allah ne mushinkan maka sun ce mala'iku yayin Allah ne mata to kafin a haifi annabi Musa Yahudawa kaga ba a yi uzairu ba don ya zo bayan shi ne kafin a haifi annabi isa a ce dan Allah ne shin wani canji muka samu da kuka ce Allah ya yi ɗa ya ƙara gandu ne eh kun gane nufi na domin yanzu kai manomi in ka samu ɗayan arziki sai ka ƙara gandu ka ƙara faɗin gona ko ko ranar da muke gani ne ta zama guda biyu saboda an samu mataimaka Allah ya yi ‘ya'ya wato hauka iri-iri za ka gani a bakin kakirai yasa Allah ya nazzaha kanshi barin haihuwa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad subhanahu wa ta'ala kuma aka ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam yace law kana lirahmani walada wa ana awwalul abidin inda Allah yana da da to da ni ne farkon wanda zai bauta masa ta'ala Allah an zalika uluwan kabira malamai mu dawo da hankalin mu jikin mu yau ba ta ba ma har ma ana cewa ga baban Allah la ilaha illallah to sannan wai wannan ne zai ce maka yana kan addini wannan ne zai ce maka yana kan addini Allah ka kare maka sani mana imani laqad to mu ji'tum anidda idda laqad ji'tum shay'an idda wallahi kun zo da wani babban mummunan al'amari wanda kare ba zai ci ba menene wannan takadu يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا wannan kalma da kuka faɗi muninta ta kada samawatu sammai bakwai tana gab ya tafasar na cikakke ce su gudu sun yi fushi takaici ya kama sammai ya za a ce Allah na da daɗa watan shakul ardu ƙasa tana dab da ta ce, ta tsatsage ta bubbuɗe ta kife da waɗanda ke faɗin haka kaga ashe in kake Allah alkaunu kullu ha tadzabu alayk halittan Allah duk ne maka suke yi shirka mugun aiki fitina bala'i musiba duk yana cikin bautan wani ba Allah ba wa tahrimu jibal hadda duwatsu sun kusa su su rurushe su rugumbuje su yi barin fitina akan masu faɗi jama'a musulmi lura da wannan aya subhanahu Ta'ala yana nuna mana yanda halittansa ke fushi da masu faɗin haka sama tana neman ta ce, in ba din Allah subhanahu Ta'ala) ya ce sai lokacin tashin alkiyama ba da ta yi motsa-motsa da masu cewa Allah na da haka nan ƙasa ta gaza haƙuri da haƙurin nan nata ga waɗanda ke cewa Allah na daɗa duwatsu sun gaza haƙuri sai dai Allah ya ce a'a na riga na yi hukunci akwai ranar da saman za ta tsage ba yanzu ba izar sama'un shafat kuma mu naɗe ta yau mu natsuwa sama خطي السجل للكتب كما كثر أخيران عند ذا مشنزة يوم نبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزو لله الواحد القهار دوا ثم أخيران عند ذا مقفقوس دقشوشا ثم نئيسو ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نبا فيزرها قاء صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا أن الدعوة an أم دعوا rahmani ولدا me yasa sama ta fushi ƙasa ta fushi duwatsu suka yi fushi saboda waɗannan bayi sun yi da da'awan Allah na da haihuwa ya haihu domin kalmar walad kalima ce wadda take ta kunshi ɗa namiji ta kunshi ɗa mace shi yasa Allah cikin hikimarsa da baiwarsa ya yi amfani da kalmar walad don ijazi kan wani ya ce inda ya ce ibinu sau na ta haka mala'iku da aka ce mata ne yayan Allah ya tabbata domin Allah ya ce waɗanda suka kafi ta sammunan mala'ika ta tasmiyar tal'unsa Allah ya kiyaye mu وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا bai dace ga Allah mai rahama ba Allahu akbar har yanzu kalmar rahama tana bibiyan mu in ba din haka ba wallahi da an halaka mu na kalubalanci duk mai saurari ya gaya mun sako daya da aka yi ma Allah tun da subhanahu wa ta'ala ya so mu aiko da annabawa yana hallaka masu saƙon nan ɗaya bayan ɗaya a gaya mun saƙo ɗaya da aka hallaka annabawa gaba ɗaya wanda a yau ba a yi shi a gaya mun ɗaya rak sai ƙaruwa wa rabbukal gafurur rahma law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahum al'azab bal lahum maw'id lan yajidu min dunihi maw'ida wato tsaban rahaman Allah ne da gafara yi ma jama'an annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ta'ala yake da yana kama mu da abin da muke aikata wala da an gaggauta azaba akan mutum da sai dai akwai ranar ƙin dillanci akwai lokacin da alkawali za ta shiga ta za ta shiga ba mai ɓuya ko gudu ko mafaka Allahu akbar ma kana Allah li yu'azibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azibahum wa hum yastaghfirun na daga cikin rahaman musulunci wanda Allah ya aiko annabi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ce ka matukan kana nan zaune cikin Allah ba zai musu azaba yanda ya ma samudawa da adawa da sauransu ba matukan akwai masu da'a suna bin Allah da takawa suna istighfari to Allah ba zai saukar da irin wannan gamammiyar azaba ba Allah ki ta ummu salih wa salih jama'a musulmi mu gode domin yau za ka samu wani na nan yana kauta ma wani ba Allah ba gobe sai ya tuba da Allah ya halaka shi da ya tafi wajen jahannama akwai ne sako sako a matakai daban-daban da Allah ya musu kwab daya yan luwadi da yan madugo da an da an masu faj'alna 'aliha safilaha to da an tafi jahannama to amma kuma Allah da rahamarsa sai kaga wani yayi daga baya ya ji irin wannan wa'azi ya tuba to Allah ya sa wanda ya je ya tuba domin yanzu abin ya zama ruwan dare an gwanda zaka je ba a bata yaran mutane daidai ne da wahala da wahala to samari a ji tsoron Allah magidanta a ji tsoron Allah to ne ka je yana shawa ma yaro kan kifi ya sha gishiri sai ya ke shi ni kuma yaro mai kwadayi ne kan kifi zai zuwa yanzu zo samari ka shi kan kifi na naira goma yana landa mashi da ɗan gishirin nan yana landewa gobe ma sai ya dawo in ba a isa abu ba a hankala ba sai a ga yaro kawai ya tsiyaye zama ya gagara Allah ya raba mu da fitina ya raba mu da musiba wato mu dai ji tsoron Allah ci gaba إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا in kulluman man fis samawati wal ardi ku sani duk wani halittan da ke sammai da wanda ka sani da wanda baka sani ba wal da duk halittan da ke kankashin ƙasa ko doron ƙasa. Da wanda ilimin ka ya kai gane shi da wanda ba za ka taba sani ba haka mutu illa atin rahmani abda wallahi zai zo ma Allah mai rahama a matsayin bawa ne mai bayi ne dukan mu kuma ka zama ma bawan Allah sharafi ne daraja ce kadari ne gare ka shi sa Allah in ya so rahamarsa sai ya kira mu da bayi masu da'an mu da masu sabon mu قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ji Allah yana kiran mu ya ku bayi waɗanda kuka saba ma ubangiji kuka yi ɓanna da ta'addanci kada ku yanke kauna daga rahaman Allah bayi na kuma yake kul ya ibadiyal ladina bayi na. wannan ana nufin yan bid'a ne anna ne a daji annani a gani, masu saƙo ne mazinata ne ‘yan luwaɗi ne ‘yan maɗugo ne tsarayi ne masu garkuwa da mutane ne ‘yan bindiga ne duka mai mai saƙo ko ma wane ne Allah ya ce kul ya A ladina asrafu ala anfusihim kun cuci kanku ne kuna zaluntar kanku ne sakamakon ku zai muni in ba ku tuba ba to ku zo ku zo ku zo ku zo kada ku yanke kauna kada ku yanke kauna kai in ba Allah mai rahama ba wake wannan ka ku yanke kauna rahama ta rahama ta ku taho ku taho ku taho balantana a irin wannan wata Allah ya sa mai banna ya tuba daga yau domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan ramadan ya zo futihat abwabul janna wa gulbikat abwabun na wa suffidat shayatin akan bubbuɗe kofofin aljanna gaba daya a kukkulle kofofin wuta duk shika shedanu a sa masu mari a sa ku a turu a yi masu kannaki ba inda za su ke sa kaga wanda ma ke zuwa kwallo yakan zo tafsiri alhamdulillah Allah sa zuwa makaranta ta dore wanda ke zuwa dandali yakan bari ya zo tafsiri Allah ya sa daga yau an daina mai shan taba awa daya sai ya yi ne awa goma sha bai ga hayaki ba to Allah ya sa shi kenan sai sa aka da shedanin marowaci sai kaje yana ga Dino. marowaci wanda yake shi kanshi ma bai ci ba sosai yana tafe da yunwa fa ta so kama shi amma sai kaje yana ka sha ruwa ga ne da daya saboda darajar da ke wannan wata an kukkulle shedanu an ɗaɗɗaure su an gaggarmace su an masu tallaki an masu tabaibayi an buɗe kofan aljanna an kulle na wuta sai ka ji kowa alkhairi ne a zuciyarsa to ana fatan Allah ya sa wannan alkhairi ta dore من كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا كن عبدا لله كما ينبغي yi kokari ka zama bawan Allah yadda ya cancanta ka zama don kai an halitte ka a ne mai bauta amma ga Allah amma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun لقد أحصاهم لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا الله أكبر الله يا جد جكوا وعدهم عدا يا لسا فاسو تيا باين تيا إن كان زمان ذاك أبو يما الله تشغل به آه بكثان الله baka san Allah ba innaha in takum misala habatin min khardal fatakun fi sahmatin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti bi Allah inna Allah latifun khabir ba kai ba in aikin ka ya bai kai hancin kuda ba ka san kuda ai to hancin shi wa zai iya sufanta min yadda hancin kuda yake kuma kullum kana tare da shi ya hau jikinka ka ganji ka kore shi wani lokaci ma ka kashe shi wani lokaci ya shiga cikin abin shanka ka dimmi ya cika fito da shi kai haka kai haka ka yadda shi amma za ka iya sifan min hancin shi abu ka san kalan hancin shi ba to kaga saboda kankancin shi to idan aikinka bai kai hancin kuda ba je ka ka ɓoye a ƙarƙashin duwatsu manya-manya na duniya ko in kana iya sakawa a sararin samaniya ya ci da Allah Allah zai zo da kai gobe kiyama ya zo da aiki ai maka hisabi a baka sakamakon da ya dace da aiki inna Allah latifun khabir subhanahu wa ta'ala saboda haka har ka yi imuwa ka ce za a yi smokalin ɗinka a saka a dubu a wuce ka ci don Allah imuwa o ko mu ce tsinkaniya akwai wata kalma akan ce tsinkaniya wannan tsinkaniya ne tsirkaniya ne kana zana kanka wa ma qadarullaha haqqa qadarihi wani ma cewa ya shi aikin da ya yi ya fi ƙarfin aljanna ba abin da Allah zai biya shi da shi a akwai wuta kan to wanda ya wuce aljanna sai ina ai ya ba kan shi amfani Allah ka kare mu وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا قبات يمتالك النباين ننسم دكسا آتيه يوم القيامة za su zo wa Allah ranar tashin alkiyama ufatan ƙuratan burla kama bada ana awwala halkin nu'idu wa'adan alaina inna kunna kowa zai zo huntu zanjir haka za mu tashi annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba ba faɗi a ƙafanmu silifas ba shi a ƙafanmu kuma ba taguwa mazanmu da matanmu hatta mu musulmi da muke kaciya fatan da aka yanke na kaciya sai ya dawo in daɗin za a sha a sha da shi in fitinan ne Allah ya raba mu da ita a sha da shi dole gwamnati lafiya. Allah ce kama bada ana a wala halkin nu'idu kamar yadda muka fara halitta tun usuli ka faɗo kana jariri kuntu timbir ba ka da komai jariri galibi za ka ga hannun shi a dunkule ana tunanin ya zo da lu'ulu'u da dinari bayan wani lokaci sai ce kun gani fanko nake ku mun gata sai wancan ya kawo jamila da jamilu wancan ta kawo ɗan Jummai da ɗan Jummai. sai a tattara a mashi gata ya samu sutura to gatan ka imani da aiki na kwarai gobe kiyama in ba haka ba ba ma timbir ba za a yi maka rigar jahannama wandan jahannama hular jahannama sai ma fitar da eh, shimin jahannama rigar jahannama hijabin jahannama wannan za ki sa hijabin wuta in yau ba ki sa ba a duniya sannan shimfiɗan jahannama bargon jahannama katifar jahannama a zalika khair am jannatil kull shin wannan jahannama ta fi koko aljannar dawama wanda Allah ya yi alkawali ga masu tsoronsa ya sa kowa zai zo ma Allah farda kuma shi kadai ka daina ganin ka cikin jama'a kana ba da umarni to tun daga mutuwanka za ka gane dai ba za san naka dai sama-sama ne duk wanda ke tsananin sanka har ma tatta wanda wata ma san ƙarya take maka wallahi saboda kana da mulki ne ko kudinka ya tunduma ai mun talakawa in aka so mu ne muke sanin an so na Allah ba mai kudi ba ina gaya maka amma ka ji kawai ta tafi alhaji tana my sweetheart my one a'a kai ka ji tsiya wanda duk bikin ta Allah ya sa ya mutu ta kwanci ganima Allah ka shirye bayi da Allah ya ce kai kadai za yanda aka haife ka ba a haife ka da jama'a ba haka za ka mutu abinda nake son in ce shine hatta ita in ka mutu da za a ce ki je ki dan taya shi zaman kewa ki daidai mashi kewa za ta to bari in gaya muku ma wani magana wanda yake kila kun an kana ko ba an kana ba mu an kana da juna ba kowa ne a nan zai mutu daga shi sai matarsa a ɗakin ta kwana a ɗakin ita kadai ba kai din ne dai ba wani ba kana mutuwa ka zama dodo sai ta gudu tana ɗari rawan ɗari duk sannan hmm. duk sannan sai ta gudu ba ta san ku haɗa jiki kun gani Allah ka kare mu da imani wannan raji ne ga wancan cewa la'uti yanna malam wa walada to kai kaɗai za ka da kai da bakin aikinka ci gaba إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيجعل لهم الرحمن ودا to mu kyale wannan ayar sai Allah ya kare dan mu ba ta haƙƙin ta gwargwado in Allah ya so Allah ka aminta da mu ka sa abin da muke yi shine daidai ka yafe mana sahasahan mu ka gafarta mana zunubanmu ka sa mu cikin masu jin gaskiya da imani da gaskiya da aiki da gaskiya kuma Allah ka anshi ayyukanmu babanmu mai gidan malam bukari